barkanmu da arzikin saduwa a yammacin alhamis goma sha ai takwas ga watan tara kai ko yau ga watan ramadan shekara dubu da ɗari hudu da talatin da hudu bayan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sha nawa kenan sha takwas sha takwas kenan ga watan bakwai na shekara ta dubu biyu da goma sha uku miladiyya idan ba a manta ba jiya a cikin karatun da muke a suratun nisa mun karanta ayar da ta yi magana dangane da zamantakewar aure tsakanin miji da mata a shekaran jiya jiya kuma sai muka karanta ayoyi guda biyu da suke magana akan idan dalili ya sa za a samu canji na zamantakewa mata za ta canza miji miji zai canza mata to sai Allah ya faɗi waɗansu ƙa'idoji sai muka haɗa duka muka yi bayani a cikin darussa guda biyu bayani na farko mun ɗora shi ne bisa faɗin Allah maɗaukakin sarki wa shiruhun da bil ma'ruf bayani akan mu'ashara zawjiya bil ma'ruf zamantakewa tsakanin miji da mata menene haƙoƙin da ya kamata miji ya zama ya tabbatar wa matarsa karkashin abin da Allah ya ce ma'anar wa ashiruhu na bil ma'ruf sannan a karatun jiya kuma saboda Allah ya magana dangane da rashin ƙauna da rashin soyayya tsakanin ma'aurata wanda hakan zai iya kaiwa ga har aure ya ƙare har ya zama mutum yana nufin ya canza matarsa da Allah ya ce wa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allah fihi khairan kathira da kuma yace wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataytum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'a to sai muka yi bayani daidai gwargwado dangane da abin da ake nufi da kauna da kuma kiyayya kauna wadda ita ce take sa aure ya dore aure ya ci gaba har a samu cin gajiyarta ya zama ya yi ɗaya ya yi furanni kuma ya zama wato abin sha'awa tsakanin su ma'auratan da kuma waɗanda suke suke ganin su sannan kuma muka kuma ɗan yi bayani dangane da rashin so wanda shi kuma ke iya sa wannan manufar da ake so a sami cin mata a cikin soyayya a cikin rayuwa ta aure ta fahimtar juna da jin daɗin zamantakewa da juna akan iya rasa ta idan babu wannan soyayya to da muka ɗauko bayani sai lokaci ya ƙare da mu ƙarasa ba gaskiya ban yi niyyar a ce yau zai sake ƙara wannan maganar ba to amma gaskiya akwai aiki a jiki akwai matsaloli da suke da alaƙa da wannan wanda dukkanmu muna buƙatar sanin wannan ba wajen saboda muna so mu tattauna akan soyayya ba a'a saboda a cikin musulunci duk abin da muke bukata akwai shi a cikin addinin mu a ajiye kuma yana daga cikin matsalar mu ta rashin yin bincike akan menene abin da addinin mu ya tanadar akan tsari kaza sai mu je muna koya a wurin waɗansu galibin mutane ana taɗi akan soyayya a wurin turawa suke koya sannan ana gani kamar rayuwar soyayya turawa su suka santa alhali ko duk soyayyar da kake bukata ba soyayyar da zaka samu kamar soyayyar da annabawa suka yi da matansu shi yasa muka ce babban model ɗinmu abin koyi ne wanda za mu ɗauki wato mu ajiye shi a matsayin shi ne abin darasin mu shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma gidansa ya ishe mu cikakken abin da muke so laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana duk abin da kuke so akwai a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan soyayyar manzon Allah ya yi ta to ya yi tasa saboda in ka zo yi kai ma kar ka wuce gona da iri sannan kuma kada ka kasa kasau bi ma'ana kada ka zaƙe kada kuma ka loke zaƙewa ne wucewa lokewa ne ƙin kai inda ake so ka kai kuma na gaya muku manufar kawo waɗannan abubuwan a cikin karatuttukanmu shi ne duk wannan karatun muna yin shi ne ne iradatu nufin umma Allah ya sa haka ne har a wurinka muna bukatar yi wa junan nasiha ne kullum a cikin aurace mu ana samun matsala da tangarɗa ana cikin rayuwa mai kyau sai ga aure ya zo ya mutu to nake muku ni na fahimci cewa ɗaya daga cikin abin da ke jawo rushewar aure shine rashin sanin yaya soyayya take kuma wallahi musulmi shi ya kamata a ce ya fi zama ɗan birnin da zai ko amma ya za mu da kanmu ƙauyawa ko mu ba ƙauyawa ba a cikin addinin mu manzon Allah sallallahu alaihi ya koya mana komai ya za a yi mai da kanmu kauyawa inda a ce za mu dabbaka irin yadda ya dabbaka wallahi ba za mu taba zama kauyawa ba kuma kowa sai zai koya a wurin to shi sa mu muke so mu dan fito da wannan bayanin duk kuma zai zama ƙarƙashin hasken ayoyin da muka karanta ne muna fatar Allah sa wannan abun ya amfanar da mu kuma ya amfanar da duk wanda zai ji amma kamar yadda nake muku ba manufar ta ita ce mai ta bayani akan soyayya ba ba ita bace manufar mu bukatar mu ita ce wasu hanyoyi ne ya kamata mu dole domin mu ƙara danƙon zumunci ya ƙara kyau tsakanin ma'aurata ya zama musulmi a cikin auren su akwai akwai zama amma galibi auren rakin musulmi shi ake samun sake sake auren rakin wanda ba musulmi ba kuma in sun yi sun yi kenan me yasa namu yake haka shine rashin shine barin tsere wanda manzon Allah ta sallama ya mana akan tsarin tsarin soyayya mun ɗauka cewa addini wanda zamu koya a wurin annabi ne sallah da in an je a masallaci amma harkar cikin gida na zamar zamantakewar iyali wannan za ka yi ne wanda ka gaya maka kawai wannan ko ba haka bane a addini komai akwai shi jama'a an fahimta saboda haka yanzu tun da mun ce karkashin wannan abin ne za mu jingina za mu sake tushen waɗannan ayoyin a karanta su amma tun da mun riga mun fassara su jiya sai dai kawai mu ci gaba da bayanin da ya kamata mu dora yi mana tushen waɗannan ayoyin Na'am. بسم ta fassara su sai dai kawai mu ƙara bayani daga inda muka tsaya a jiya jiya mun ji bayani dangane da soyayya da kashe-kashenta da martabobinta da abin da ke iya jawo ta yanzu abin da nake so mu fara tsorawa a kai shine mu sani cewa soyayya tana da ƙa'idoji a musulunci ya kamata mu ji waɗannan ƙa'idoji ko kuma wasu daga cikinsu waɗanda muke da bukatar su a yanzu ka'ida ta farko a musulunci ita ce duk wanda zai yi soyayya ne ina so faɗa saboda Allah ya yi ka'ida ta biyu ita ce soyayya babu tilas a cikinta ka'ida ta uku ita ce idan akwai soyayya to ka yi kokari ka yanke ta kada ka zama sanadiyar wanda zai hana ruwa gudu a harkar soyayya ka'ida ta hudu ita ce harkar soyayya ba babba ba yaro ka'ida ta biyar ita ce waɗanda suke soyayya su tsaya su yi la'akari abokin soyayyarka wala abu ne daga cikin abubuwan da suke haɓaka ko suke inganta ko suke dawamar da soyayya zai fi min alaƙa da shi irin abin da yake so wanda zai inganta ko ya haɓaka ko ya dawamar da soyayyar da take tsakanin ku da shi karatu ne na musamman da za ka yi sakamakon zamantakewar ka da shi saboda ka tabbatar da wannan abun ka gano shi domin ka gina soyayyar da kake masa a kanta saboda ta ɗore waɗannan ƙa'idoji guda biyar akan su za mu yi magana ƙa'ida ta farko na ce muku duk wanda zai soyayya yi ta saboda Allah manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin hadisin da ke cikin sayin muslim na abdullahi bin umar ya ce duk mutumin da ya samu ɗaya daga cikin abubuwa guda uku to wannan mutumin ya samu halawar imani ya samu ɗanɗanon imani duk mutumin da ya samu cin nasarar waɗannan abubuwa ɗaya daga cikinsu shine an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah duk mutumin da zai so ya zama zai so shi saboda Allah ne wannan yana da alaƙa tsakanin namiji da namiji ko mace da mace kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ɗaya daga cikin mutanen da za a ba su inuwantuwa a ƙarƙashin inuwar al'arshi inuwar Allah a ranar kiyama ranar da babu wata inuwa sai ita shine rajulani tahabba fillah ijtama ala dalika wa taraka alai mutane biyu da suka yi soyayya da juna saboda Allah kaga tsakanin namiji da namiji kenan sannan haka kuma tsakanin mace da mace duk ya shiga to haka kuma tsakanin namiji da mace na ma'aurata ya zama ki so shi saboda Allah me yasa kike son sa saboda yana da waɗansu qualities wanda ake so a so mutum a addinance ko a ɗabi'ance sai zama saboda wannan za ki so shi kada ka gina son ka kawai zalla saboda tsantsan kyau kada ki gina son ki tsantsa saboda zallan kyau ko saboda kuɗi ko saboda fam eh, shahara a'a karka gina wannan ko kaɗan kuma ke ma karka yadda da wannan ka so mutum saboda Allah idan mutum yana tare da Allah ki so shi karki yi la'akari da menene abin da ya mallaka karki yi la'akari da karki damu da yaya siffarsa take karki damu da kaza da kaza a'a ki ajiye Allah shine na farko kai ma in zaka so mace ya zama wannan shine babban abin da zaka mai da hankali akai kwarai kowane mutum yana da abin da ya fi so tunda zai mun faɗi cewa dawa'i na soyayya shine alwasu wal jamal ko kowa yana da abin da yake masa kyau tabbas akwai wannan shi yasa Allah ya ce fanki ma fa balakum kowa yana da abin da ya fi so to ka gina wannan abin da ka fi so din ya zama amma ba shi ne asalin primary bukatar ka ba a'a ya zama dama tana da Allah a tare da ita ko yana da Allah a tare da shi shikenan kuma sai ka gina wancan abu sai eh, kana son mace mai kaza kana son mace mai kaza ke kina son miji mai kaza kina son miji mai kaza amma ba wannan abun shine shine number 1 ba number 1 shine eh yana tare da Allah yana son Allah yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in an ce wani yana son Allah ko wani mutumin kirki ne ko kaza ba ba dole ne sai ya zama ustaz ake nufi ba a'a ba dole bane sai ya zama ustaz ko ya kama da ustazu a'a ya zama dai abubuwa na wajibai a cikin addini na kiyaye su abubuwa na fili na muharramat yana kiyaye su shikenan yana ya cancanci a aure shi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi wasici ga iyaye da waliyai yace idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju duk wanda ya zo neman yarku inda kun yarda da addininsa da ɗabi'unsa to ku auren masa addini da ɗabi'u sai haɗa duka biyu saboda a iya samun mutum yana da addini amma bai da ɗabi'u mai kyau a iya samun mutum yana da ɗabi'u masu kyau amma bai da addini to sai an haɗa an samu duka biyu sannan wannan an gaya akan mace kenan sannan akan namiji shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mutane suna auren mata saboda abubuwa guda hudu daga cikin su akwai kyau daga cikin su akwai dukiya daga cikin su akwai eh, eh, abin nan eh, kasancewar ita yar wace ce sannan kuma daga ciki kuma akwai abin nan akwai addini sai ce ni ina baka shawarar ka tsaya akan mai addini ba wai nufin ya baka shawarar ka ka auri kyakkyawa ba a ka je kai ta kyakkyawar ka amma ya zama addini shine shine shine primary so da wannan kyau da wani duk zai iya karewa amma addini shi in mutum yana da shi har abada yana tare da shi siffa ce lazima jama'a an fahimci wannan to wannan ita ce ka'ida ta farko akan soyayya ka so mutum saboda Allah duk wanda zaka so ta Ka ga ɗabi'unta ya dace da irin wanda Allah yake so duk wanda Allah baya son sa karka so shi duk wanda Allah duk wanda Allah baya son sa kake so shi Allah baya son aikin banza Allah baya son alfasha Allah baya son duk wanda yake da waɗannan kake so shi jama'a an fahimci wannan ka'ida ta biyu ita ce kamar yadda na ce a cikin so ba tilan abinda ake nufi da wannan shine kada ka yi kada ka sa mutum dole so wata kuma karka sa wata dole ta so wani a cikin ya ba tilan in ba kuma ta bada muna suratu ali imran mun karanta ayar zuyina lin-nasi hubbu shahawati minan nisa da ka ce zuyina linnasi waɗansu suka ce zuyina linnasi nas mabniyun ne Eh, lil majhul sai zama bi ma'ana shedan ne ya sa musu wannan wasu kuma suka ce ma'anansa ko kuma a ɗabi'ar ɗan adam wasu kuma suka ce zulina lil nas mabniyun lil man lam yusamma fa'iluhu shine Allah bima'ana ma'ana zayyana Allahu lil nasi ash-shahawati min an-nisa'i wa kaza cewa Allah haka ya sa mutane haka Allah ya ajiye mutum a ɗabi'arsa yana son mace ita ma mace tana son namiji to kenan Allah shine yake da control din zukatan mutane ya sa wani ya so wance ko wance ta so wani idan Allah bai haka ba ta kai kuma a dole zaka sa wannan shi ne yake sa galibin mutane suke fadawa cikin kafirci na sihiri sai mutum ya je saboda wancan ba ta son shi sai ya wajen boka ya je wajen wane ne je a ce dole sai an sa sai ta so shi ko ya je sa dole sai an murta sai ta aure shi ta ce kuma ba ta so iyayenta ba ta so shi amma sai a sa dole su dawo haka ko kuma ita mace miji namiji baya son ta ko kuma ya aure wata kuma ya fi son waccan sai ta zai sa dole a juya ya zama ita aka fi so wani aikin Allah ne ba dan adam bane yake da control akan wannan kwata kwata a ce wane fi son wance wance fi tafi son wane wannan duk aikin Allah ne haka yake sawa saboda al'amuran makullan zukata suna hannun Allah ne shi ke control din su yanda ga dama to ta za ka yi ka zo ka ce kuma Allah ya sa wance ta wane ya fi son wance ke kuma ki ce dole sai kin juya an fi son wannan shi zai sa a je wajen bauta a je ta wahala to mu gane cewa so ƙarfi baya zawo shi sannan a ƙarƙashin wannan ina amfani da wannan damar ina nasiha wa iyaye don Allah don Allah in ɗanka baya son wata don Allah karka sa shi dole ya aure ta sannan idan ku ba ta son wani don Allah karku sa ta dole ta aure shi ubangiji ya ba ku amanar ɗaɗanku ya ba ku wani cinsu yana hannunku to amma Allah ma suna da haƙƙi da ce a takura musu a sa dole sai wanda ka zaɓa ba mijin da zaka haɗa musamman mace wanda zaka haɗa ta da shi ba sai zaka je ka zauna da shi ba ita za ta zauna da shi in ta ce ba ta son sa ku lallaɓe ta ku bi ta hanyar rara shi amma kar a yi ta dole in ta ki abin mai don Allah ku haƙura manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan ita ce koyarwarsa an fahimci wannan da kyau wannan ita ce koyarwar manzon Allah kan ba sunna ce ba dattako bane kace kai kai dole kai kawai wanda ka sa dole sai an yi kai kai ba ka zama dattijin banza ba tunda ka riga ka yanke hukunci sai an yi haka ba haka bane dattako shine ka bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi kuma yace yarinya budurwa ba a mata aure sai an nemi izinin ta sai a tambaye ta muna so mu haɗa ki da wani ba a ce karka za a mata ba kai ne za ka za a mata miji amma ka tambaye ta in ta ce ba ta so kai haƙuri ka kawo ni ko kuma ku bi ta lalama a rarashe ta har ta gane amfaninsa amma ba ta dole ba ka kira ta ka ce wani zan haɗa ki da shi shi kenan ya gama magana ta ƙare irin wannan ya sa wallahi yarinya ba za ta manta ba har abada in an ce maka soyayya nan babu ita ba kamar da jin ka faɗa wallahi duk kokarin duniyar in Allah bai kaddara za ta so shi ba har abada ba za ta so shi ba na ba ku labarin baiwar Allah da ta gaya mun ta yi zama da mijinta shekara 60 da wani abu amma tana gaya mun akan maganar za a yi aure kaza yace kun tambaye ta tana so na ce to tana so kenan mana tun da kaza kaza ta ce wallahi ku tabbatar tana so ta ce kaga wani da nake zaune da shi yanzu an yi ƴaƴa an yi wani ne an yi zuriya an yi waye ta ce wallahi an haɗa ni da shi ne bana so kuma wallahi har yau bana son sa amma ba mu taɓa faɗa ba kuma ban taɓa komi ba na duk maganar iyaye na iyaye yanzu sun mutu ta ce, amma har yanzu wallahi ba na son sa yanzu ita har za ta koma ga Allah duk abin da ake ce akan soyayya ba ta taɓa ɗana shi ba iyayenta sun haramta mata shi ya za ka haramta wa ƴarka wannan daɗin ya za ka haramta wa ƴarka kar ka sa ta dole ba a ce wai dole ita za ta a'a kai za ka shiga cikin shawara ka za a mata miji amma ku tattauna da ita akwai hanyar da iyaye za su lalashi yarsu har su so abin da suke so amma ba wai da dole ba jiya mun gama karatun da muna koma mahaifina yake ban labari muna cikin tafiya yake ce wannan abun shi ya gaggami da yawa a rayuwa tun lokacin suna rayuwar gida na ƙauye wata wani mahaifinsa ya ce zai sa shi dole sai ya auri wata yace baya aka sa shi dole aka ce sai ya aura aka ce ko za ka mutu sai ka aura yace ba zan mutu ba ma sai fita abinka a ran da za a yi aure ne abinsa bai sake dawa ba sai da aka yi shekara talatin lokacin ya tabbatar uban ya mutu duk wanda yake cikin maganar ya mutu matar ta cuta ya dawo irin lokacin da ba waya ba labarin sa an ɗauka ya tafi kuma shine kadai ɗan namiji a wurin uban uban haka ya rasa shi sai da uban ya mutu da bakin ciki kafin daga baya ya dawo sannan yana ban labarin wata daga cikin kakanni na ne daga cikin iyayensa yana gaya mun cewa wata ita kuma haka iyayenta sun zo za su mata aure aka ce za a mata irin yadda dai aka saba yi da mu dama haka ake to aka zo za a mata aure aka ce wani ne za a haɗa ta da shi wata ma sai ran da za a aure ma za ta ji labari ba ta ma san waye bane an zo za a yi auren kawai ta tsallaka ta je ta faɗa a rijiya ta faɗa a rijiya Allah ya sa bata mutu ba ana magana za a ciro ta baban ya zo jikin rijiyar yake cewa da ita wance na warware magana auren nan ta ce to amma ai har an riga an ɗaura saboda haka ka ce ka warware yanzu auren ya koma yana wuyan ni kuma bana son shi sai an zo an kamun takarda ta tukun na gani kafin in yarda in ka ba wallahi sai na mutu a rijiyar nan tana cikin rijiyar sai da aka ja ka sa ya rubuto takarda aka zo aka jefa mata ta cafke ta ce to ta yadda a za ce to me yin zaka haka da zaka je ka takura wa kanka shi da kike ta magana zaka masa ta kai ba ka zama dattijon banza ba da ka masa alkawari haka zai je kuma ka kai ce lakkaɗe ce da ke ce da dama cusa da ke aka yi ta ba son ki nake ba ko ba ka bane an sha samun irin wannan ka sa ta dole ta ce ta yi wayo kai ba karka kada mu ba ka fi damuwa da shi kuma sai ya zama kuma ya je casa ta saboda shi ma yana gani ita arha ya same ta bai sha wahala ba da karfi aka kawo ta kada ku yi haka wa 'ya'yanku don Allah soyayya ba tilas a cikinta ka'ida ta gaba ita ce kada ka sha gaban soyayya in akwai ta to ka bar waɗanda suke yin su gaba da yin kayansu kar ka shiga sawa'un kai uba ne ko kai wa ko ke uwa ko kai kaka ko kai ne ko kai bayyan soɗi kar ka shiga in dai akwai ta kuma tana tafiya ba irin na haram ne. to a bar ta tabbata in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kare yarda gare shi da babansa kamar da Albani ya inganta hadisin a cikin silsilatul ahadith sahiha yace manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace lam yura lil mutahabbaini mithlan nikah yace ba abin da ya dace ga wanda suke son juna kamar a bar su su yi aure haka manzon Allah yace in dai yana son ta tana son sa manzon Allah ce lamura lil mutahabbai mutum biyu suna son juna misalan nika ba abin da ya rage saura kawai a basu su yi aure to za ka hana sannan in sun yi aure kuma ba ba su yi aure ba ma manzon Allah ce ba abin da yake kamar a basu su yi aure in sun yi aure fa ka bar auren ya ci gaba kar ka yi kokarin raba auren da aka gina shi akan soyayya jama'a fahimci wannan da kyau wannan ne dalilin da ya sa ya zama ɗaya daga cikin aiki ne na shaidanu ko masu sihiri mutum ya siffantu da ana aure na soyayya kuma a je a raba shi sa Allah yake kiran abin ba kafirci walakin na shayatai na kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma unzila 'ala al-malakaini babila harut wa marut wa ma yu'allimuna min ahadin da dai inda Allah yake cewa yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi raba mutum da matarsa mutum yana tare da matarsa tana son sa yana son ta amma a sayan da za a yi aje a raba su a ji shi dole ya ji baya son ta ko dole ta ji ba ta son sa a rikita su a hana su zama to wannan yana ɗaya daga cikin aiki ne na kafirci na sihiri wanda wanda bokaye ko masu sihiri suke to shi zaka shigar da kanka cikin aikin kafirci sanadiyar raba soyayya jama'a an fahimci wannan ka'idar to ka'ida ta gaba wadda ita ce za ta ɗauki bayani mai tsayi wadda kuma shine asalin jigon bayani shine ta yaya ake yi in wannan soyayyar tsakanin kai da ita da kuke son juna musamman kuma tsakanin miji da mata ma'aurata ya ake soyayya ta ɗore ya ake yi kuma soyayya duk da saboda kafin wannan nashi akwai ka'idar cewa so ba babba ba yaro wannan ka'ida tana da muhimmanci wannan bayanin da muke yin ba muna yi wajen yara matasa ba wallahi muna yi ne don kowa da kowa karka yadda saboda ka girma wallahi da farin gemun ka haka zaka shiga cikin soyayya tsundum haka ke ma duk da ki ta tattare ta yi wane ne kina nan a ciki saboda ita zuciyar ba ta tsufa kai ne gangan jikin ka yi tsufa saboda haka soyayya tana nan daram da kam jiya mun bada misali akan manzon Allah sallallahu duk annabawa da kaji ana ta bada labarin su galibi na harkan su da su bayan sun riga sun tsufa ne annabi zakariya da shi da matarsa da abin da suka yi ta yi shekaru ɗari shekara nawa annabi ibrahim da shi da matarsa sarra haka shi ma shekara ɗari shekara nawa to ballangana kai da baka kai shekara ɗari ba kana da lokacin da raka ɗana naka kai ba ga kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara hamsin da wani abu kusan shekara sittin da shi da Aisha irin abin da yaro karami zai dan shekara sha takwas haka manzon Allah ya saki yayi da matarsa saboda lokacinsa ne karka ce wai ba lokacinsa ba lokacinsa ya wuce lokacinsa ne duk da yana wannan shekara nawa saboda ita soyayya ba ta tsufa jama'a an fahimci wannan da kyau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam soyayya da shi da Khadija kaga shi bisa ga abin da malaman tarihi da yawa suka rage shi ne ta girme shi a shekara ta ba shi shekara goma sha biyar a duniya shi yana ɗan shekara ashirin da biyar ita tana yar shekara arba'in amma haka aka yi wannan soyayyar da jiya muka bada labari a kanta ashe soyayya ba maganar matar ta tsufa an fahimci wannan riwayar wanda suka fi suka faɗi ƙasa a shekarunta shine wanda suka ce shekarunta ashirin da takwas shi ma da duka da sun da cewa ta girme shi amma suka yi irin wannan rayuwar sannan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama shi kuma ya kai shekara hamsin da wani abu yana zaune tare da Aisha amma ka ji duk abin da take tarwaitowa a kan shi yadda suke rayuwa za su yi tsere tsere za su yi wane ne za su duk abin da kake ji yawo zai haka manzon Allah sallallahu alaihi zai yi da ita wancan ita ta girme shi wannan shi kuma ya girme ta wannan duk ya bani misali ne da cewa ballantana kuma in kuna sa'a ballantana in tsakaninku bai wuce shekara kaɗan ba an fahimci wannan Da aka ba maganin tsufa kowane ne kada mutum ya ce wannan mun bari na yara wala ka bar babban gara tsaka wani tsohuwar mata ta ka tattaro kayanka ka so abinka ke ma tattaro kayan ki so abinki ko da ki da haƙori haka da ki da wannan yayi lau sai ya ba ka tsufa saboda me yasa in kika kalle shi ki za ki rinka tuna lokacin da kuke yara ne kar ki dinga tuna yanda yake yake haka kai ma in ka kalle ta kun sun fa duk bakin ta goro ya cika a yanzu ba jira ka za ka tuna lokacin da ba ka cin goro ne an fahimta wannan shi ne ko musamman ma yasa sa Allah ce wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma yanzu ya zama tun da tsallan soyayya ne yanzu ya zama yanzu ya zama jikinku ya zama daya ku riga kun zama kuna tausayin juna bayan kauna kuma ga tausayi sai zama wani abin ba zai taba gushewa ba har abada wannan shi ne ya kamata aure ya zama fa jama'a ba wai daga an fara tsufa shi ke sai ka ji kuma yanzu baka son ta saboda ta tsufa in dai wannan soyayyar kana nan duk tsufar ta wallahi soyayyar ma za ta ci gaba in dai ta gaske aka yi jama'a an gane wannan to bayani akan abu na karshe shi ne nace muku abubuwan da yake sa soyayya ta dawwama abin mamaki shine a cikin bincike na ban samu wani littafi da na ga ya bada hanyar waraka a wannan abun sosai da bayani isasshe tun da gaskiya duk karatun da zan zo in yi karatu ne wanda nake gina shi akan bincike da research mai tsayi to kamar wani littafi da wani mutum arne dan america ya rubuta sunansa gary chapman suna wannan littafin five languages of love five languages of love har suna guda biyar na soyayya wannan littafi wanda ya gabatar min da shi wani malami na ne dr abdulkadir ismail wasu da san shi yana kano yana yin rubutu a kan littafin yana fassara shi amma yana mai da shi a addinance domin wancan mutumin ya rubuta a kan harkarsa ne to shi kuma yana mai da shi da cewa tun da ma addini ba wani abin da aka bari wannan abin kuma in ka karanta za ka gaskiya ne da gan su a reality saboda shi ya bincike a akan yanayin zamantakewar mutane ne ya ake aure ya mutu kuma me yasa aure yake mutuwa ya za aure ya dore ya za a yi soyayya in an fara ta ta ci gaba a yanda kake shi yasa ya yi bincike mai kyau kuma in ka ji zaka ji tabbata yana convincing ɗinka saboda kai ma za ka ji abubuwan da yake faɗa na kurakurai kai ma kana yin su abubuwa na daidai za ka kai ma haka abin da ya faɗa saboda ya bincike ne akan zamantakewar ɗan adam mun kuma ɗan adam duka ɗaya ne ba musulmi ba wanda ba musulmi ba in dai wajen babin zamantakewar aure ne duk ɗaya ne an fahimta to sai na mai da shi yanzu bai riga ya gama littafin ba don haka ni ma da na ɗauki wannan littafi sai na zaura na ajiye shi sai na ajiye manzon Allah su sai na ga duk abin da ya faɗa na daidai wallahi manzon Allah ya ɗabbaka su duk abin da ya faɗa in dai daidai ne to za ka same shi a cikin gidan manzon Allah kuma a hadisai shi ne na tsatsamo hadisan da suke kama da abubuwan da ya faɗa wanda suke gaskata abin da ya faɗa saboda haka duk karatun da zan yi zan gina shi ne akan abin da yake cikin wancan littafin amma kuma akan mahangar addinin musulunci daga inuwar zamantakewar manzan Allah ta salama da iyalansa an fahimta ya ce harsunan da su suke su suke tabbatar da su suke bayyana soyayya su ne kuma suke nuna cewa wane yana son wance ko wance tana son wane abubuwa guda biyar ne kuma duk wanda yake cikin soyayya yana bukatar a masa su sai dai kowa yana da harshen da wannan ɗaya daga cikin waɗannan ne in ka masa magana to ka kulla shi soyayyar ta tashi kenan dukkan su kowa yana son su amma kowane mutum akwai wanda ya fito daga cikin waɗannan abubuwa guda biyar ɗin to shi ne ake so ka karanta masoyiyarka wanne ne ta fito kuma mutane Allah ya bambanta mu kowa da wanda ya fi so mijinki shi kuma wanne ne wanda ya fi so sai ki mai da hankali akai duka za ka masa amma ka mai da hankali akan wanda ya fi so din me yasa ka ga miji bai wa ta gwaninta ba ko mata ba ta yi mijinta gwaninta ba rashin gane wanne ne asalin harshensa daga cikin waɗannan kuna fahimta abu na farko ya kira shi da suna words of affirmation ni kuma na kira shi da suna alkalimu tayyib abu na biyu ya kira shi da suna quality time ni kuma na kira shi da suna alwaktul ghali abu na uku ya kira shi da suna receiving gift ni kuma na kira shi da cewa ni kuma na kira shi da al'ihda ko kuma at-tadhiyatu bil mumtalak abu na hudu ya kira shi da cewa acts of service ni kuma na kira shi da cewa al-khidma ko kuma at-tadhiyatu bin nafs sannan abu na biyar na ƙarshe ya kira shi da suna physical touch ni kuma ya kira shi da suna almulamata wannan abubuwa guda biyar ya ce su ne duk wani mutum inda ya ce ta ma'aurata yana bukatar su amma daga cikinsu akwai wanda ya fi fama shi asalin marurin soyayyarsa akwai abin da ya fi fama shi a ciki bari mu su ɗaya bayan ɗaya na farko shi abin da ya kira shi words of affirmation abin da yake nufi da words of affirmation shine kalmomi na nuna gamsuwa da masoyinka ko kalmomi na nuna gamsuwa da masoyinki da nuna yarda da nuna amincewa duk abin da ya yi wanda yake bukatar a yaba masa ki yaba masa duk abin da ta yi wanda yake bukatar a yaba mata ka yaba mata duk abin da kalma harshe zai iya faɗa don ka nuna wa wanda kake son sa kana son sa mata duk abin da harshe zai iya faɗa wanda za ki nuna wa abokin soyayyar ki kina son sa ki faɗa kowane ɗan adam a duniya yana bukatan kalmomi masu kyau shi yasa na kira shi alkalimu tayyib ilaihi Adul alkalimu tayyib wal amalu salihu yarfa'u Allah maɗaukakin sarki yace kalma mai kyau tana ɗaukakuwa zuwa ga Allah shi yasa manzon Allah ta kalma ce alkalmatu tayyibatu sadaka kalma mai kyau sadaka ce idan wani mutum a waje haka kawai zaka ga masa kalma mai kyau ka samu lada wallahi ladar ta fi yawa in ka gaya wa matarka kalma mai kyau ladar ta fi in kin gaya wa mijinki kalma mai kyau irin wanda zai shigar da farin ciki a zuciyarsa me yasa ba za mu koyi kalmomi masu kyau da ya dace mu rinka gaya wa matanmu ba me yasa mata ba za su koyi kalmomi mai kyau da za su gaya wa su ba saboda soyayya ta samu inganta jama'a an fahimta ga misali daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka gane ya kusancin ka yake da shi in an ce sunna sunna ita ce ka dauke shi komai da komai za ta hadda wannan da zamu faɗa manzon Allah ta salama har suna ana so ka jera abu a wajen iya magana mai kyau na farko wajen kira na biyu kuma wajen sawa ko hanawa ko neman wani abu a wurin wanda kake so na uku kuma in ka sa ko ka hana bayan an aikata abin da ka sa ko ka hana me ya kamata ka faɗa sannan na hudu na ƙarshe shine wasu kalmomi ne wani lokaci ba komai haka kawai su kuma za ka zaɓa saboda ka gaya mutum domin ya sa ya ji daɗi ya san akwai ƙauna a ku annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tabbata cikin hadisi kalmar da yake amfani da ita wajen kiran aisha domin ya nuna mata kauna me sunanta aisha kowa sunanta aisha shi yasa jiya da aka tambaye shi ayyun nasi ahabbu sai ce aisha wannan a waje kenan amma in ya dawo tare da ita ana magana in ya zo kiranta sai ce ya aish daga jin wannan wallahi ka tabbatar wannan kalmar soyayya ce sai ce shaɗi shi wannan ya halatta kai ma da matarka sai ka dan kalmar ta sunanta ka dan lamkasa sunan ke ma ki dan juya sunan wannan koyarwa ce daga manzon Allah wallahi akwai magana da in masoyinka wanda yake son ki ya gaya miki ko wanda take son ka ta gaya maka matarka ce fa kuna tare da ita amma wallahi in ta faɗi wata kalma sai ka ji tsinkan jikinka ya tashi wallahi akwai magana da in ka gaya wata sai ta tsaya tiris to ka dubi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine abu na farko in zaka kira ta ka kira ta da suna mai kyau kuma ka dan ya suna musamman kuma ma a ce mutum in zai rinka faɗan sunan matar ta ya rinka hada da ta ya ce wance ta in ya faɗi sunan sai ya hada da ta ita da kanta za ta rinka jin wani wani sallah haka ita ma wane na wallahi wannan gaskiya ce an fahimta abu na gaba shine idan kana so ka sa ta wani abu ko ita tana so ta nemi wani abu a wurinka kalmomin da ya kamata mu rinka amfani da shi a cikin gida tsakaninmu da matanmu ya kamata mu rinka zaɓen su in matarka kana so ta ma wani abu ka umarce ta ko ka sa ta to ka amfani da kalmomin da ba sa nuna isa ko gadara ita kuma in za ta yi magana za ta nemi wani abu ko za ta saka wani abu ko wani abu ba ta so tana so ta hana ita kuma ta rinka amfani da kalmomin da akwai girmamawa a ciki duk abin da za ki faɗa wa mijinki ya gane alamar akwai girmamawa a cikin maganarki kai kuma duk abin da za ka faɗa kar ka rinka nuna akwai isa a ciki sai zama kun tsaya a tsakiya kenan ita ta girmama ka kai kuma baka ɗauki ɗiɗe eh, eh, kai kuma baka ƙasƙantar da ita ba shi kenan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin gidansa bai taba baya tsawa wa kowa ya ba aika nan nan bane ko ya tashi ya fara yi sai ga an zo an fara ka an karba ya ba aika za ba amma ba zai ce kai ne yasa ba aika za ba kai ne yasa a in ka ce kai kaza kaza ya nuna cewa ne ya nuna kana nuna isa an fahimta to kuma shi kuma wannan dan adam duk wanda yake dan adam yana son a dan girmama shi haka kaɗan duk ratar da take tsakaninka da matarka bata kai ratar da take tsakanin ubangiji da kai ba amma duk da ratar da take tsakaninka da ubangiji in Allah ya sa ka sai ce ya bani adama ya ayyuhan nasu ya ibadi ya ayyuhan ladina amanu duk wanda yake ya haka ba wallahi ya girmama ka to ka duba inda Allah yake nuna ba saboda mun san da cewa dan adam yana bukatar in zaka masa magana ka dan nuna masa ka girmama shi ko ka da cewa shi ma wani ne a cikin wanda Allah yake kira hadda kafirai hadda waye ya san su ba kowa bane amma zai ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane ya ibadi ya ku bayina ya kaza kowa zai dan ji dadi ya ga ka dan nuna shi na shi ka ne to na kai da matarka jama'a an gane wannan abu na gaba shine in mutum ya aikata abu yayi abu mai kyau don Allah ka yaba ta yi abinci ka yaba wannan mun dan yi bayani a kansa ta dan sa ka ta yi kwalliya ka yaba ka dan koda ta har da dan ƙarya ƙarya ka ita ma ta yaba ka lokacin da kai shiga kai waye kuma zaka fita ka ce ke wance da Allah zai shiga shigan nan yayi kai zaka fita waje ne amma ka dan nuna mata ita ma tana da dan wani matsayi wance ya kika ga shigan nan ki ka wallahi yayi amma hulan nan ba ta ba sai ta dan gyara hula a dan yi dariya haka ake yi jama'a an fahimta wannan yana daga cikin abin da yake sa mutum ya je yana da girma a wurin ka wallahi kalma mai kyau da zuba da kodawa da yabawa haka annabi sai yake duk wanda ya abin yabawa sai ya yaba masa sannan abu na ƙarshe shi ne haka kawai ana zaune ta a ce kai wance ina bala'in son kai wani wallahi ina bala'in son ka haka ka rinka faɗan wannan kalmar so ɗin tsakanin ƙato da ƙato ma manzon Allah su sai ce duk wanda duk wanda yake son dan uwansa idza ahabba ar-rajulu rajula falyaqbirhu annahu ahabbahu manzon Allah yace in ɗayan ku ga dan ga wani abokin sa yana son sa yace ka ce masa wani ina son ka saboda Allah to kaso da kaso ke nawa ballan kana kai da ita wani wallahi bai taba cewa matarsa yana son ta ba ya kamata ka daure ka dan faɗa wata rana don Allah ka daure kana jin haushi baka taba ba ka daure wata rana ka faɗa in ka faɗa yau yau ce zaka ji gobe ashe ba wuya ba iya faɗa kuma haka kowane lokaci a ɗan jima ana waya wani lokacin kana gaban tsinuwar baka taɓa faɗa ba za ka ji kunya za ka ji nauyi sai ka ɗan buga waya wani cikin sabon da ya sa na buga muke a ah, wallahi na la'in zan ki nake wai ni zan buga waya za ka ji wani iri daga cikin abin da malamin yake cewa zai shigar har da labarin wani balarabe da ya ji yana tare da matarsa shekara da shekaru shi baya faɗa mata magana da ya daɗi haka ko bai taɓa ga kan soyayya ba ita kuma tana bala'in son kuma tana son irin waɗannan kalmomi a bai taɓa mata ba sai wata rana ta zo za ta shigo ya ganta kawai sai ce kai wance ya taɓa wata magana na manta kalmar da ya amfani da ita wannan kalmar sai ta mata nauyi saboda bata taɓa jinta ba tana matukar son irin wannan kalmomi na soyayya amma bata taɓa ji ba yau yana faɗa sai ta kasa riƙe kalmar sai haka attack ya kama ta ta faɗi wallahi sai ta rasu saboda bata taɓa jin kalmar soyayya ba yau ya faɗa mata shi daga baya aka yi tambayansa likitoci suka ce mun kamu hata attack ne ya kama ta me yasa ya ce wallahi kawai na zo na gaya mata kaza ne sai suka tambaye shi daya kuka saba maganganu ya ce shi bai taɓa irin wannan maganar ba ya ce yanzu na kai na sai ba ta wani labari ne fa ba wai asali zai ce mata bane amma saboda ita ta ɗauka hakan ne ko bata taɓa ji ba kawai yana faɗa wallahi sai shi haka ta kama ta ta faɗi ta mutu shi za ka haramta matar ka wannan daɗin Allah shi kyauta wannan ne ya sa manzon Allah ta salama sai zauna yana tsara Aisha aka zo ta zo ta fara bashi labarin hadisin ibn Zar ai kun san shi dogon hadisin na cikin Bukhari manzon Allah ne yana ta labari shi zai ne ruwansa dogon labari amma yana sai ta ta gama labarin da gashi yana da tsayi sai da ta gama labarin ta sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wanda ya ci na a cikin labarin shine ibn Zar da Abu Zar sai ce mata to da ni da ke kamar abu zar ne da umu zar kaga za ta ji daɗi wannan shi ne wani lokaci ka tsara ka ɗan faɗi waɗansu kalmomi amma wani ta iya tsari shi ne ran da ya tsaya a jindin a a gidansu ya gama tsara ta ta riga ta shigo to magana ta ƙare kuma ba tsari ai saboda wannan tsarin ta shigo to me yasa ba za ka ci gaba da shi ba wannan dai mataki na ɗaya kenan akwai mutanen da wannan shine language of love ɗinsu wannan shine kalma shine asalin abin da ya rike son su abin da ya fi so shine kalma mai kyau wata kuma abin da ta fi kenan a cikin duk babin soyayya to sai ka karanta ka gani wanne ne wanda ta fi a ciki na gaba shine al-waqtul ghali lokaci kowane masoyi yana bukatar a bashi lokaci kowa yana so mace ta bashi lokaci shi yasa ma ta bar gidansu ta bar iyayenta ta zo ta zauna a cikin gidanka ko yaushe ta fita ka dawo tana nan a cikin gidan taka ce to ita ma tana bukatar lokacinka kuma musamman kuma wani lokaci ka sadaukar da wani lokaci mai tsada shi ya tafi alwaktul galiba kawai lokaci zalla lokacin kwanciya kowa san dama wannan gida za ta dawo kowa ya san eh, da safe kana gida kowa ba irin wannan lokutan ba ba lokacin da ka saba zama a gida ba a'a sai ka samu wani lokaci mai tsada ne naka kai dan kasuwa ne kowa ya san in dai karfe goma ta yi to dole kana kasuwa sai wata rana kawai karfe goma kawai sai ka dawo yaya aka yi laba wani miki sai ka kuma da gaske kake ka cire babban rigar ka zo ka zauna ka ce zo mu hira ga tv sai ka kashe ashe ba labarai ka zo ji ba ga rediyo sai ka kashe kawai sai ka tsaya kana kallon ta haka tana labari tana ta dariya sai ta gane ta cikin ke wannan lokacin nata shi ne alwaktul gani kowa ya samu ya kan da wani lokaci daga cikin nasa wanda yake da tsada ya ba abokin soyayya wannan a wurin wani shine abin da yake komai a cikinsa a soyayya kuma mata suna matukar buƙatar wannan kada kullum ka dawo shi kenan kawai sai dai in bacci kana dawowa kana jin bacci shi kenan sannan kuma ya zama cewa lokacin da duk kake baka shi ne naka kai lokacin da kai kake bukatar ta kai amfani da ita shi ne zaka zo ka bata lokaci kaga wannan lokacin ka ne kai amma ba lokacin da baka da bukatar komai da ita kai sai ka zo ka baka lokacin ne naka ita ta yadda kake so da kai wannan shi ne alwaktul gali jama'an bayin haka kuma ita ma aikace aikacenta na gida da waye ne kaga ka dawo to ki bar aikin ki sai ki je ki tanyo shi wannan yana daga cikin abin da mata biyu suke kwafsa ba su iya shi ba ko musamman ma matan hausawa wallahi haka za ka dawo kamar dunki ya shigo gaba ban tsaro ku zo karɓo abin da ya kawo a hannu ita ba ta da lokacin da za ta je maka haka in za ka fita ba za ta zo ta zafi tarka ta raka ka ba wannan yana daga cikin kauranci da yawa daga cikin mata haka suke kuma wallahi ƙauyanci ne ba haka mata suke ba matan sahabbai ba haka suke wa sahabbai ba matan manzo Allah ba haka suke masa ba kun fahimci wannan da kyau da aka ki bashi lokacin ki mai tsada kina cikin aiki an san da cewa kin sa hita tana waye kin ga abu ne da hadiri sai ki kashe hitar ga mai hita ga uban hita sai ki kashe hita kin ga hakari ne za a ce a ah, ai wuta ne in kin fita yanzu abu kaza sai ki cire hitar yau ga muke kuma ai magana hita dukan guga kina cikin guga kaga abu mai hadari ne sai ki kashe ki cire ki kashe da sai ki dawo sai ki raka mai gida sai ya tafi shine alwaqtul gani wallahi har ya je dawo da manta da ke ba kuma shi ne zai sa in ya tafi yana marmari lokaci ya cika ya sake dawowa kuma wani lokaci ya ce sai uku zai dawo gidan shi ya dawo biyu sai rinka rage lokacin yana gishu yana cewa mutanen waje yana kawo miki sauran lokacin saboda ya san kina kina bashi extra time amma ke ba ka bashi shi shi kuma zai kashe abubuwan sa lawa shi yasa sai rinka dubawa ba ya ma lokacin dawa gida yi saboda in ya dawo gida ba wani abu ba wani abu sabo to don Allah mata ku gane wannan maza kuma ku gane wannan shine alwaqtul gani quality time kenan jama'a an fahimci wannan abu na uku shine al-ihda sadaukar da abinda da ka mallaka saboda matarka kuma ma ki sadaukar da abinda da kika mallaka saboda mijinki wannan yana daga cikin asirai ko makullai na kiyaye soyayya in dai akwai soyayya ta gaskiya to wanda kake son sa yafi dukiyarka saboda haka ana son yawan kyauta shi yasa annabi sai ya ce ta hadu, ku rika yawan kyauta za ku ga sun so juna ko dan adam ne mutum ko kaso ne wallahi kaga yaki ka in kana masa kyauta wallahi zai so ka ittifa billati hiya ahsan fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamid duk wanda kake masa kyauta da ga dawo surikin ka to haka kuma matarka haka kuma mijinki me yasa Khadija ta yi matsayi wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ta sadaukar da duk abin da ta mallaka masa sai yanda ya ga dama yi da shi zai ɗauki dukiyar ta duk abin da yake so ko ba za ta zo ta masa gori ba amma wata wala akan matashin kai sai ta yi gori wa mijinta akan shimfiɗin gado ta ce ai ubanta ne ya saya mata kan abu kaza abu kaza kai gidan kama da bamu komai na duk ma ba ni zo da shi ba shi yasa nake ga muku bare nace muku wallahi in da ka aure kai kayan daki da kanka saboda gudu irin wannan canza wannan al'adar ya zama kai za ka rinka kayan daki ga an tuzo ba za su baka ga gadara ba don na san wani da ya faɗa da matarka suka yi rigima suka yi rigima ya zo ta ce ah, a da ka da ka wannan gadon ubana ne ya saya mun ka haula ka shi kuma bai da ko gadon kara ke dan makale ya kai da shi to karka taka mai kafet ka ni karshe ke ne ce na daka ta dinki in kwanta in ka da kuma ba da abin da zai kwanta bin nan ma na ta ne saboda haka ke mace tsakani da Allah inda kina so soyayya ta yi ta gaskiya to ba magana gori kuma dukiyarki da duk abin da kika mallaka ta zama kin sadaukar da ita ga abin nan amma wannan baya nufi kai kuma yake zama yaka zama soko kai ba ka nemi naka ba kuma sai mata duk abin da kake kai ta ci saboda na soyayya ƙarya take ba haka nake nufi ba an fahimci wannan ko sannan da yawan kyauta haka kawai wani lokaci ka yi matar ka kyauta bai daga cikin abin da aka sani ba sallah ba ba azumi ba ba wane ne ba ba ta haihu ba ba komi haka kawai ka je ka kawo albashinka suka ce wallahi na yi adashi saboda haka haka kawai na yi niyyar cewa zan baki kyautar kaza kuma ka san kana da damuwa ka zaka ce wallahi na baki ko ka zo in Allah ya baka hali kana da shi ka zo ka ce kawai ita bukatar ta dakin ta da sai ta zo ka ce cire wannan kayan sai ka sayo mata kayan daki kuma na baki tsakani da Allah ko bayan na mutu na ci wannan shine al-ihda haka kuma ke ma kyauta kana da amfani ko dan kaɗan ne kin je gidanku kin je bakonci kin je dawowa dan gari da yake ne ko dan waye da yaki yana sa biki ya ji daɗi wannan har kawai ya zo ya dawo kin dawo daga tafiya yana ta marmarin zaki dawo kina dawo kuma sai ganki kin zo a ah, ga kuka ga kubewa ga wane ne sai ji daɗi kin zo da shi cefanen kwana biyu wallahi yana da amfani shi sa zaka iyayen mu da iya yarinya ta dinga ta ne da ba sai a dawo da ita da wani dan gara shi ne al-ihda din to akwai hugo yana da amfani kwarai daga sai jama'a to akwai wanda wannan shine language of love sa abu na gaba na hudu shine hidiman gangan jiki shine ka sadaukar da kanka ki sadaukar da kanki ki aiki a gidan mijinki ki masa hidima ki yi abinci ki yi wanka wa yara ki yi wa duk ayyuka ki tsaya ki rika yi ya ga cewa da gaske kina aiki da gangan jikinki saboda mijinki an fahimci wannan da kyau to ba ita bace kadai wannan abun da muke faɗa duka wanda duka biyu za ku yi wa juna ne haka kai ma in ka zo gida wani lokaci ayyukan da an sani nata ne ka taya ta Allah ya saka da alheri wa mijin da yake cewa matarsa wankin kayanta to ita ta gajeren wannan ya dukun dukun ta ɗauka ta wanki kai ma wata rana aka kawai sai ka ɗauko fatarin ka kana wanki ba a kuzi billahi a cikin wallahi ina wanke bikini wallahi ina kawai sai kawai ta danka kana ta mammatsuwa kana kana kaɗewa za ka shanya a su ba a shanyawa a wajen ka wanda ya shanya ka dai wanke haka kawai shi ne mai shi ne alhidima jama'a an fahimta shi yasa manzon Allah ta salama Aisha tace zai zama aikin waje kuma zai taya su aikin cikin gida wa kana fi mu'minati ahli an zo an kawo abu za a yanka waye nama waye sai ka zo ka taya ta ku rike tare ana yayyankawa mace tana jin daɗi ta da aiki da take yi kana taya ta ko ka zo wata rana in dai ba ka saba ba ba ka yi kada yara su ce su ce wani abu ne to sai ka samu ɗan ko da a cikin dare lokacin yara sun yi bacci akwai ɗan aiki ai da za ka iya taya ta to ka ɗan taya ta ko wani abu alal aƙalli ko ba ku duka yanke mata farce ta dai ɗan wani abu dai da bai ta san ita take yi da kanta yau ka taya ta nata an fahimta to na mijin da zai yanka albasa ya yanka tumatir ya yanka wani ne ruba man ta ce ya yi yawa ya zargi ya je ya taya ta ce to na hutar da kai za ka ji daɗi jama'a an fahimci wannan shi ne ma'anar manzon Allah kan fi shi sai mu a ahli yana ta iyalansa aikin gida jama'a abu na ƙarshe shine amfani da gangan jiki shine ka sadaukar da jikinka wa matarka ke ki sadaukar da jikinki wa mijinki ki sadaukar da kanki wa mijinki gangan jikinki duka nata ne shi ma ya sadaukar da kansa gare ki gangan jikinki duka gangan jikinka duka nata ne wannan da yi yin bayani abin da zai shigar da kai kokon zai shiga maka kokolwa yake ka lura da kyau duk mutumin da jikinka yake yawan taba jikinsa to soyayya ta fi karfi a tsakaninku ya ce me yasa uwa take matukar son ɗanta me yasa ɗa ya fi son uwarsa saboda ubansa da uwa da uba waye ya fi yawan taɓa ɗa wannan shi ne yake daɗa ƙara danƙon soyayya taɓa jikin mutum sosai wallahi yakan sa ka ƙara son sa haka ne Allah ya yi mu akwai magana su a jikin fatar jikin da duk wanda kake yawan taɓa shi to zai sa ya ƙara son ka zai sa ka ƙara son sa inda ku sani ba ku gane kar ka ɗauka taɓawa shi kenan kawai sai lokacin da yara suka yi bacci a ba wannan bane kun fahimta jama'a ta zo za ta wuce ta cikin za ta wuce ta Ibrahim ka ya haka ka an tare mata hanya ta zo zai ka tafi sai ma ka zo za ka fita waje ta zo za ka raka ka sai ta tsare kofa don Allah ki matsa sai ka dan goje ta ka wuce wannan da gaske sannan yana daga cikin abin da ya kamata ku gane jama'a shine ƴaƴanka da mutanen gida su gane cewa wannan fa matarka ce kuma akwai bambanci tsakanin mata da wanda ba mata ba su gane cewa kana da sanjin hannu a kanta kana yawan taba ta ita ma tana taba ka kada ka bari ya zama da sun ka taba hannu sai su dinga gudu ce to wani abu ne su riga sun taɓa da ma matar ka ce kana yawan taba ta ku gane wannan abun da kyau wallahi haka bai suka rayu su ba wani maganar mu shi sa larabawa yanzu in ka je cikin su kana tafiya ya fito da matarsa za ga ya rike hannunta ne suna tafiya tare kowa babban shehi da zai shi amma yana rike da hannun matarsa mu kuma yana can tana can bugu talbashi da kai da fadisan kare haba sai ga yana jin kunya yanzu kusa da ita me yasa matar ka ce in kuna tafiya tare jikin ko yana taba juna haka za ku rinka tafiya amma al'adar mu bata saba da irin wannan ba kada a ce maka waye to amma a cikin gida fa a cikin gida daban ne in al'adar ku saba wannan ba kar a ce ka kawo wani abu daban a waje a'a amma a cikin gidanka ka sabar wa ƴaƴanka da wannan Manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisi ne ya tabbata Abdullahi dan Abbas ya kawo ziyara gidansa saboda akwai ankinsa a gidan ita ce Maimunatu bintul Harith sai zo zai kwana lokacin Annabi sallallahu alaihi zai kwana ɗakin Maimuna da aka zo kwana kaga ga bakon yaro ya zo ba ma dan gidan bane yanzu inda kai ne suka ce yaro ya je kwana wani wuri ko ka bar su kwana sai ka je ka kwana wani wuri Abdullahi dan Abbas ya ce manzon Allah sallallahu alaihi sai aka shimfiɗa abin kwanciyar sai ce kai ka kwanta a nan ya kwanta a a ta fadin yace su kuma suka kwanta a ta tsayin aka kwanta mutum uku a kai manzon Allah kan shi da matarsa a cikin mayafi daya suna jere shi kuma yana yana ta wajen kafa yana kwance haka aka kwana wallahi kana tsammani ka bin manzon Allah kunya amma saboda yana sai kowa da wannan yaron ya gane wannan fa matarsa ce dama kuma haka suka saba su sahabbai su ba sa nuna ba ƴaƴan su wani abu haka suke koya musu dama ka tashi ka riga ka sani mu ne yanzu saboda ba a san wannan ba sai turawa zo su kama za a koya ma yara sexual education za a koya waye ne mu a musulunci wannan komai wadah jiddan jama'a kuna fahimtar wannan da kyau shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare da Aisha yana kwance akan cinyarta ne fa yana kwance akan cinyarta amma matansa suka aiko Fatima saboda sun ga suka ce ta zo ta gaya wa babanta cewa wai abin nan inna inna nisa aka yanshi laka adla fi ibnati abi kuhafa da ta zo sai ta zo ta samu manzo Allah yana kwance akan cinyar matarka kuma duk da ta shigo amma Allah bai tashi ba ta zo ta gama jawabinta ta ce mata sun aiko ni kaza da kaza da kaza a gaban Aisha manzo Allah yana kallon ta yana kwance abin sa bai tashi ba ya zo ba ta amsa ne sai ya daga kansa ya ce ya Fatima a tushiddina ni kina so na ta ce wallahi ina son ka babana sai ce to ki na yarinya kawai in dai kina so na ki to Aisha ta ce to na gama ta rufe bakin ta tashi ta tafi ashe suna nuna da ƴaƴansu cewa miji da mata haka ne manzon Allah sai ita Fatima tana kwance da Aliyu radiyallahu ta'ala an tana kwance da shi suna kwance akan mayafi manzon Allah ya kwankwasa kofa ya bude za su tashi ya ce ku tsaya kar ku tashi manzon Allah suna kwance zai zauna a tsakiyar su suke cewa har muna jin sanyin ta da yake ya fito daga waje shi kuma yana jin dumin jikin su ya tsaya a yau zauna a tsakiyar su suna kwance ce kar ku matsa miji da mata yar su ce fa sai da su sun san miji da mata dama haka ne to amma mu yanzu da ka zai zai zo da ya zai samu kudin zauna akan kujera sai ya gudu sai ya sai ya ga wani abin da ne sai saboda ne ya kamata ɗan ku su tashi su san da cewa dama babansa mijin mamarta ne to wannan kuma shi ne har zai iya kaiwa ga shi yasa ranar nake ce muku akwai akwai sannan su yawan sun bata su wani ba ne wani bawan Allah ya ce shi bai taba yin kis ma matarsa ba wallahi yace kuma wallahi yana jin kunya ran da zai fara to manzon Allah ta salama yana sumbatar matarsa har ana azumi wannan sumbatar ba sumbatar sha'awa bace sumbatar soyayya ce Aisha ta ce annabi sai yana tsotsa harshen ta kana zamanin karamar soyayya ce ta sa wannan duk a cikin hadisi da take faɗa wannan duk yana magana akan me akan mubashara sannan kuma abin da zai kai kuma na wanda zai iya kaiwa ga jima'i da saduwa duka ki yi kokari ki gamsar da mijinki kai ma kai kokari ka gamsar da matarka yana daga cikin abin da yake rusa soyayya rashin ɗaya daga cikin wani abubuwa guda biyar amma kowane ɗaya daga cikin su akwai wanda abokin soyayyar ka shine ya fito a ciki sai kai kokari ka gane wanne ne ya fito sai soyayya ta dawama ya za ka gane wanda ya fi so daga ciki shine ta hanyar na ɗaya ka ga galibi wanne ne wanda in ka masa ka ga alaman ya fi abin da ya fi kuwa to ya nuna shi ya fi so daga cikin wayan abubuwan duka in ka gwada wanne ne wanda ya fi rikita shi sannan ne wanne ne wanda an fi faɗa da shi in ba a masa ba ya fi yawan nema sannan in ba a masa ba an fi rikici da shi to sai ka kiyaye shi shine language of love ɗinsa jama'a an fahimta amma akwai mutumin da shi kansa shi ma bai san wanne ne fi so ba a cikin waɗannan to kai ɗaya kai ne za ka yi kokari ka gane aiki ya kama mu kenan aiki ya same mu jama'a abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya fi mana Allah ya inganta soyayya tsakanin mu da abokan auren mu Allah ya inganta soyayya a cikin dukkan gidajen musulmi Allah ubangiji kuma ya gafarta mana kurakuran da muka yi wa junan mu kuma ya sa aljanna ta zama ita ce karshen inda soyayyar mu za ta tike subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh